Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na birnin Yamai a kan mitoci 16, da 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a tashoshin FM waɗanda suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da niya ko VOA Africa a birnin Yamai a kan mita 102.5 na sangon FM. Masu raro ku da haka Sulaimu Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu na mai. To a cikin shirin za a ji cewa masana na ci gaba da fashin baki game da kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa da nufin nazari akan hanyoyin farfado da kamfanin karafa na Ajokuta shekaru kusan 40 bayan durkushewarsa. yayin da aka shiga kwanaki goma na karshe na azumin ramadan maɗinka ko kuma teloli a jamhuriyar niger sun koka game da rashin samun aikin sallah har ila yau a jamhuriyar ta niger wasu 'yan ƙasar ne ke bayyana ra'ayoyinsu game da shirin sake buɗe makarantu a farkon watan yunin gobe muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana da nasihar malamai albarkacin watan azumin ramadan amma sai bayan an sha labarin duniya. barkan ku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana ɗaya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke ƙoƙarin ƙara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan. Lamarin da ya ƙara nuna alamun nasarar dokar kullen da aka yi fama da ita na wata ɗaya a ƙasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su buɗe a ƙasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar ba da tazara. A cewar Darakta Janar na kiwon lafiya a ƙasar Ashley Bloomfield, mutane sun ƙagara a buɗe wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke ƙara yaɗuwa? yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a naɗa tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar saɓanin yadda ta saba gudanar da taron gaban ɗimbin jama'a kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata za a fara taron ne ranar 17 ga watan agusta a cikin wani filin buga kwallon kwando da ke jihar wisconsin Kafin a samu ɓullar coronavirus da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu. Inda akan ga mutane wajen dubu hamsin a biranen da ake gudanar da taron ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen dubu ashirin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin pompeo ya ziyarci isra'ila a ranar alhamis domin tattaunawa da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu lokacin da pompeo ke zantawa da jaridar israel hayom ya umarci shugabannin isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa. da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barinsa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi talatin na yankin nazirin Gaza. Hukumar da ke bada takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma kula da harkokin shige da fice a Amurka, wacce ake kira USAID, ta dakatar da gudanar da tattaunawa kai tsaye da mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar da kuma bikin da ake shiryawa waɗanda suka zama 'yan ƙasar tun daga watan maris ɗin da ya gabata saboda cutar coronavirus. Saboda hakan ne masana suka ce akwai yiwuwar cewa ba za a tantance dubban mutane ba kafin zaben shugaban ƙasar da za a yi a wannan shekarar. Yayin hakan dai wani tsohon ɗan gudun hijira daga ƙasar Kenya na ci gaba da taimakawa mutanen da ke neman zama 'yan ƙasar Amurka. Muhammad Malim ya gudo ne daga Somalia tare da 'yan uwansa a lokacin yakin basasar kasar. An haife shi ne a wani sansanin 'yan gudun hijira a Kenya, ya kuma iso Amurka ne a lokacin da yake da shekara hudu. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a Iraki da Siriya saboda ana daɗa lura cewa idan ana maganar ƙungiyar ISIS to lallai al'ulmin da ke nuna cewa sun gudu ba gaskiya ba ne. Yayin da wata gamayya wace Amurka ke jagoranta ta yi gargaɗin cewa isis na nan yadda take a da su kuwa wasu jami'ai sun jaddada cewa kungiyar ta ƙara ƙaimi da kuma ƙarfi wani jami'i wanda yake da alaka da dakarun kurdawa masu samun goyon bayan amurka a iraki da siriya ya shaida wa voa cewa a wannan shekarar kawai an ci gaba da fuskantar hare-hare babban abin da ke tada wa mutane hankali ba yawan hare-haren ba ne yadda ake aiwatar da hare-haren da kuma wuraren da ake zabar kai hare-haren. bayan labaran duniya sai fagen rahotanni. maɗinka ko kuma teloli a birnin kwanni da ke jihar tawa ta jamhuriyar nishar sun koka dangane da yadda harkoki suka tsaya cik sakamakon rashin samun ɗinkin sallah a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a fara shirye-shiryen sallar azumi kamar yadda za a ji a wannan rahoto na haruna maman bako daga birnin kwanni yadda maɗumka tela ke ci gaba da ayyuka ba dare ba rana a daidai wannan lokaci na matsowar ƙarshen wata azumin ramadan kenan ana gab da shiga zangon ƙarshe na kammala azumin watan ramadan na wannan shekara 2020 kuma maɗumka ne ke nuna shakkun samun gagarumar kasuwa ta ɗumuka a wannan shekara inda tuni da dama daga cikin su suka soma kokawa da ma yin ƙara sosai game da lamarin ɗumki a wannan shekarar malam salisu shine shine shugaban kungiyar madumka tela a garin birnin Kwanne. Gaskiya Allah yanayin dimki kam sai a ce alhamdulillah kawai amma inda dimki babu dimki saboda matsaloli biyu da sun ka sako kai. Na farko dai ga wanga lokaci da Allah kan na kangin talauci. Sannan na biyu ga shi wanga ciwo da allobar ciwo da Allah kamuna ita ma ta ja dimki baya saboda yanka diba yanzu abin sayan ma babu shi ko kuma akwai shi amma ya kuɗi da yawa tun yanzu ka ba akwai shaddar da ake sai da farin jikka biyar don sai ka sai ta jikka shidda sai matsalar da an ga samu na ita kasashe waje wajen diloli su kawo kaya sai zamanto kayan ma sun yi karamci balle ba wanda da halin ta ya sayi nan mu duke ta misali nan kaso sokoto in kattaki wallahi da ka shiga kaso za ganci abin kama an yi yaki wurin yan shaddodi da ya dukka haka babu kayan dinki ya sai Allah babu shi sai dai kasan shi kuma duk yadda aka yi rana wani sai ya samu inuwa kenan wanda adda yana da saboda kamar manya-manyan teloli haka su da matun kadin sallar ta kama suna da ayyuka yana ma gaskiya Allah karanin teloli fi su billahi ba aiki saboda to zaka iske wani bai da makon file goma ga hannun shi gaskiya Allah hakika su ma mutanen ma da yanzu abin da ake cari ai aikwari a samu yara kasan yaro shi bai san babu ba ita dai wannan matsalar ana danganta ta da matsalar matsalar da duniya ta shiga na kulle iyakoki da hana jirage na sama da na ruwa da kun kayayyaki dalilin cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus a cewar wani mai ɗumkin tela ayyuka bana ba su da yawa saboda karancin su kuma teloli na iya gama su a cikin takaitaccen lokaci sabanin abin da ya gabata a shekarun da suka wuce sunana omar dangambi omar diba sunana ya bana magana ta gaskiya aiki alhamdulillah an samu tunda mun samu abun da za mu ci da abun da za mu sa da abun da za a ba su a wadansu to mun gode ma Allah sosai abu wanda ya zama wahala bisa kan dumki bana kayoyi na aiki su ya zama masala bana kuni nan kwarai paske bangare wanda kaya zama wahala saka ce an samu aiki za yi kaya wanda saka samu kama zare wata menene wadansu kayoyi wanda ana amfani da su bisa kan aiki a ce neman kasuwa ba samu ba to in ka duba shekara wanda sun wuce baya shekara guda da biyu wanda sun wuce baya ba samu iri wannan abubuwa zuwa to bana abun ya zama wanda ya samu telori da dama sun samu wannan yino masala alhamdulillah dumka yana shikowa bai beke kama yanan na bayan sakara wanda sun wuce bayan sakara wanda sun ka wuce bayan sakara biyu wannan aiki na azubi yana aiki mu atale wanda yake atale uku to wai gashi bana wurin guda na saya a kasari dai yaran ne da mata ke ribibin yin dumuka albarkacin sallar karshen azumin kowace shekara sai gashi a bana neman sabin dumukan sallar ya taho a cikin wani lokaci na kariyar tattalin arzikin duniya sanadiyar cutar mashako ta coronavirus haruna mamman ba birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To bari mu leƙa Najeriya inda wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi wata hira ta musamman da kwararre a fannin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Sha'aibu Idris Mikati akan nada kwamiti na mutum goma sha uku da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi domin zakulo hanyar farfado da kamfanin sarrafa karafa na ajokuta wanda ya yi shekaru arba'in a dankare baya aiki mikati ya yi nazarin alfananta da kamfanin a wannan yanayi da tattalin arzikin najeriya ya ƙara rugujewa sakamakon bullar cutar coronavirus ga yadda hirar tasu ta kasance kamfanin nan an tunanin gina shi tun lokacin gwamnatin marigayi shehu shagari duniya ta ci gaba karafuna ko kuma mashinan da aka sa a wurin nan a yanzu sun zama tsoffi duniya ta wuce wannan salon amfani da irin wa'innan mashina ashe ko farfado da wannan kamfani a yanda karafunan suke ba abu ne wanda zai iya yiwuwa ba cikin jin daɗi me kake ganin ya hana kamfanin nasara tun lokacin da aka kafa shi shekaru arba'in da suka wuce ɗaya daga cikin abin da ya hana kamfanin ya nasara ababe ne guda biyu ko uku na farko dai rashin wutar lantarki to alhamdulillah rabbil alamin an samu hanyar da ake kai gas har ga a jakuta wato an sa pipe pipe wanda yake ɗiban iskan gas daga sashen niger delta ya kai a jakuta don a sarrafa a samu wutar lantarki wanda kamfanin nan zai iya amfani da shi na biyu akwai matsalan yanayin salon mashinan da aka shigo aka sa a wurin masu saurare dai in basu manta ba injinan da aka kafa a wurin wanda za su rinka sarrafa karafan an ɗauko su ne daga ƙasar rasha kasar rasha a lokacin da aka karɓo waɗannan injina ba ta cikin ƙasashen duniya da ke da eh, injina na zamani wanda za a iya amfani da su a sarrafa karafa cikin sauki kuma don a samu riba nan da nan. To, a matsayinka na ƙwararre, kana ganin ta da wannan kamfani yanzu zai sauya wani abu kuwa? Kamfanin ko da an da shi idan man saurare ba su manta ba an yi mashi rassa ko kuma kannai a wurare ko garuruwa guda biyu akwai kamfanin sarrafa karafa wanda yake abinda a jakuta ta fitar shine zai amfani da shi akwai ɗaya a katsina katsina steel rolling mill akwai ɗaya a jos wanda ake kira jos steel rolling mills wa'innan kamfanonin guda biyu ya kamata za su rinka ɗaukan ababen da kamfanin a jakuta ya fitar ne don su sarrafa shi ya zama abin da za a iya amfani da su ko wajen gine-gine ko wajen rumfuna ko kuma dai ababen da ake yi da shi wajen karafuna don a samu ci gaban tattalin arzikin ƙasar najeriya menene ma amfanin kamfanoni irin wannan na ajakuta a rayuwar dan adam ta yau yin ko kuma kasar da bata samu dama ta yi kamfanin sarrafa karafuna ba zai wuya kasar nan ta samu ci gaba tattalin arziki motocin zamani yawancinsu ana amfani da karafuna wajen yin inji da har mota ma da karfe ake amfani da shi da karafuna ake amfani wajen jiragen kasa da karfe ake amfani wajen jiragen ruwa masana'antu da ake yi kamar matatan mai ko kamfanin yin sabulun wanka ko sabulun wanki ko kuma matatan sukari ko na fulawa ko irin wani duka da karafuna ake yi saboda haka idan aka ce ƙasa ba ta da kamfanin da yake sarrafa karafuna to ginshikin bunƙasa tattalin arzikinta kusan yana a gurgunce ne ashe ko wannan hubbasa da ake yi na farfado da wannan kamfani yana kan hanya kuma sai dai a zauna a sake tunani wani salo ne ya fi kamata a bi don farfado da wannan kamfani don najeriya ko kuma tattalin arzikin najeriya ya samu ginshikin zama ko kuma foundation a turanci to a gaida madina dauda Idan muka koma jamhuriyar niger gwamnatin kasar ce ta ba da sanarwar shirin sake bude makarantu a ranar ɗaya ga watan Yunin gobe bayan da ta ce ta fara gano alamun samun nasarori a yaƙi da annobar cutar coronavirus a yan kwanakin nan. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta tattaro ra'ayoyin 'yan ƙasar a game da wannan mataki. Mamman Sani na titin bugaji. To sai mu ce alhamdulillahi har da gwamnati ta yi tunani ta sa ranar da za a koma lakwal. Duk wani abu da kika sani duka wannan coronavirus ke wannan ta dakatar da shi. Kuma cikin wannan kankanin lokacin da za su yi nan sun koma lakwal. Dan Allah muna roƙon mushina da su iyan namu gaskiya a mai da hankali a yi karatu cikin kankanin wannan lokacin menene ake cewa da horon shi a yara tarafaji usman goji shi dama abu ne wanda ake kira saboda kasa ba ta tahiya dole sai da al'amarin karatun nan tunda duk kasar da ta ci gaba dole da karatu to mu sai mu ce kawai an gode Allah kuma Allah ubangiji nuna mana lokacin su malamai su mai da hankali su ma kuma yaran su mai da hankali gwamnati ma ta mai da hankali duk abin da ya kamata ta yi dan kal a yi wani rikici ko tarzoma ko yan lakwasta da ko su mushina ko su malaman makarantar ya kamata samai da hankali ta musu dan azamna lahiya saboda a samu wannan eh, eh, shekara ya zamanto ita ma an ci Suna na maryam kalla to gaskiya na yi horon ciki saboda mu a matsayinmu na uwaye muna bakin cikin cewa yara a zamana a gida ban makaranta ta muhammadiya ban makaranta ta boko kenan wannan ba karamin shi a baya bane ba aka yi kuma ya kasance ga gashi lokaci ya yi wanda za a ce yara za su koma kan harkar ilimi kenan muna farin ciki inda za mu yi fatan allah ubangiji ya sa yaran su mai da hankali tare da eh, magabata da mushina ita kuma gwamnati sai ta ɗauki matakan da duka wanda ya dace kenan wannan kukan mu ne zamu kai ga gwamnati kal ai wasa a kama mana gabaki ɗaya da mu da yara da uwayen yara da mushina gabaki ɗaya sunana yakuba muna cikin farin ciki da jin daɗi kasancewa wannan mataki na gwamnati na koma makarantu ganin cewa daman irin halin da muke ciki musamman a mu matakin jami'a kowace shekara kusan muna fuskantar irin matsaloli wanda ba su da alaka ma da cututtuka to sai ga gashi hallo wannan annoba ta sanyo kai wadda ta kai mu ga dakatar da karatun gaba daya kenan dai a dai ya dauki matakai gwamnati ta dauki matakai tsaurara wanda zai ta ga ta kare lahiyar dalibai da malaman ma gaba ki da kuma dukkan wasu mutane haka gaskiya ni dai ina ji daɗi sosai tunda da aka ce za a makarantu abu ne wanda da jimawa ana najeriya shi kwana arba'in da biyar ba a iya cewa e amma abun da mutum ya samu shi ilimi bai da kada yau ko fras guda mu shi doka ya kai maka idan haka rike ta tana saka tana da amfani a gaba tunda kwana 45 ka ce a bar shi gaskiya idan dai ba a yi ba wasa kuma idan dai ɗaliban su masu tunani ne masu nazari ne kuma masu takaici ne gaskiya na iya cigaba kuma na iya doka abubuwa da yawa. To kada a shafa waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. shirin na ƙasa a wannan mako ya sabka a jamhuriyar Nijar, inda kurame da bebaye suka tashi haikan domin an karar da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu cewa akwai gudunmuwar da za su iya bayarwa a ƙungiyance kan maganar samar da ci gaban al'umma. to sai dai wasu tarin matsalolin da suke fama da su na barazanar yi wa wannan yunkuri tarnaki abin da ya sa suka kaddamar da wani shirin tuntuɓa domin janyo hankalin jama'a kamar yadda kakakin kungiyar kurame da bai bayan yankin zandar ibrahim haru ya shaidawa wakiliyar muryar amurka tamar abari kuraman suna gudanar da ayyuka na ci gaban jihar su abinda ya kai aka ɗauki wasu su aiki a babbar asibiti ta jihar da magaran da kamfanonin zirga-zirga da sauran wurare na farko muna shale-shale cikin gari aikin gada ko tamari kowace dai jiha dai kowa ya san wurare masu kukari ne masu aiki da gaskiya ne ba hunci ba wani abu to albarkacin wannan share-share muke mun samu kamar hospital eh, eh, shi ma dauki mutane da dama kamar mutum goma sha sha hudu haka a wasu gari kuma zai dan kara mana karin haske mu so mu dan tallafa musu mun zo mun musu kwanan nan mun yi share-share mun kyakkyara musu kuma mun yi da aiki suke tsakani da Allah aiki ne muhimmanci kuma sun san ciwon abu kuma ba su aiki su wasa ba su garaje ba su wani taba tabi shine wannan kuma kowa sai gane a shine kuma bayan shi kara samun wata proje da ake ce ma eh, gol wata ma gol ta shi a cikin eh, dubu goma to gol ta ma ta neme mu ta ba mu kwantara kamar na miliyan shida muka yi aikace-aikace wasan gada da transokin mota dukkan muka biya kuka kwashe muka gyara da kyau an suka ba mu takarra na yabo suka ci wannan abu gaskiya su ji daɗin shi daga bayan kuma kawa federation kinmu na andikap ako gura ku ako kura mai ako kutare ako zabaya akwai accidente travail akwai makahi muka zo muka yi kungiya na na nakasassu mu ta kama da kyau kungiya wasu alman ne suka zo suka famu wannan kwantarakin president national suka aiko mu kontaraki aka ba onan ana kisi mata spv to ita aka ba wannan kwantarakin shine kuma aka ɗauki makahu wajen harkar sakal igiya kuma aka ɗauki kura mai harkar farmason ɗinki da na aikin katako da aikin wata da aikin zaren mutu duka wannan farmasokin an yi shi wajen bangaren kuragu duka dai gaba ɗaya na gama da kuragu da makahin da kurami gaba ɗaya ne kowanne yana aiki shi ɗaukan kwantar allo na biyu na biyu aka ce a ɗauki shi har ka abinci sai a ɗauki mata su tara ne kulami kurami zabaya biyu da kulami biyu sai suke wajen kitso kuma aka ɗauki kulami guda wanda ke gyaran mutu guda biyu suna aikin katako su ma suka samu suka samu horar kansu yanzu kalla musu mata wanda aka kuma ma horon man suna nan suna ɗinkin su gwanin kyau babu wani dama babu wani barasi-barasi. Duk da samun aikin da kuraman ke yi suna cikin tsananin bukata. Akwai yara wanda aka huda da garkwal muna so su ma kaman aiki samu kaman farmasin wai na ornatan kwamfita mm. in sun samu wani za su kama ma kurame kurame dukkan su ba saboda shi ne muke roƙon gwamnati ya duba ga wannan abin da ya ƙara ya ƙara mana kuma ce masanu da shuɗi su ma wanda abin su gani ya kamata a ƙara. To ba ga wannan babu wani horo da kuka samu. Mun samu horo harkar zuwa ƙauyuka haka muna ki sa aure kakara. Ta ba mu ba ba mu taimako mm. wanda za mu samu mu ma mu je mu kawo biro mu waye musu kai. Mun je ƙasan take ta mata mai magariya dingas kure gaskiyar eh, ta ɗaya ta balbaji. duka wannan ma mun yi su biro masha Allah mun jawo hankalinsu inda ake taya da biro inda ake tsari da biro inda kuma za ku shiga cikin mutane a san kuma ko su a cikin kungiyoyin nan da su na sanar da su sun ji daɗi wani ne. Barace-barace na nakasassu wani babban kalubale ne da a koyaushe gwamnati da masu hannu da shuni ke faɗi ka tashin ganin an yaƙe shi. Shi kamar yaƙi da baran wani, kun san baran. masu yin mara ba a cikin gari ba ne kuma muna waye musu kai kai ko samdi wani mai sauwa na ce za a tattara su gaba daya eh saboda wannan akwai harkar sida akwai harkar yaɗe da ake su ma zan ba su kan musu kan wani za mu tattara su tun mu gaggaya musu abubuwan da ake To sauraro a nan muke dakatar da shirin na ƙasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe inda zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu kam a madadin wakiliyar sashen hausa tamar abari da kakakin kurame da bai bayan jihar zandar ibrahim haru da ni da abokan aiki muke ce da ku sai an jima madalla yanzu kuma ga sharhin jaridan ghana tare da ridwan mokhtar abbas daily guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban kanin labaranta shine labarin covid-19 kasar ghana adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya kai mutum dubu biyar ɗari ɗaya da ishirin da bakwai jaridar ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus wata covid-19 kenan a nan ghana Ya tuma zuwa mutum dubu biyar dari daya da ishirin da bakwai zuwa ran sha biyu ga watan mayu wannan adadi eh, na wakiltar karin sabbin mutum 227 Director janar din ma'aikatar kiwon lafiyan kasar ghana dr patrick buaje ya faɗi haka waɗanda suka warke daga cutan sun kama mutum 4,494 yayin da 130 ke jiran jarrabawa ta biyu domin sanin makomansu. Mutum 22 sun sheƙa lahira. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Duk wanda ya karya dokan da ta hana yin tarurrukan jama'a doka za ta ja da shi. Shugaban ƙasa ne ya faɗi haka jaridar ta ce. Shugaban na Ado Dankwa kwakufa Ado ya yi kashedi cewa duk Wadda za a sama ya karya dokar da ta haramta yin tarurruka ko fati ko wani taro na karawa juna sani ko night club ko mashaya da dai sauran tarurruka makamantansu dokar kasar mai lamba ei 64 za ta ja da shi ba tare da sani ko sabo ba har yau dai a jaridar times odata lamti na faɗan cewa ambata shi a matsayin magajin kinfile ya ɗibiya wani matsi a kansa jaridar ta ce tsohon dan wasan ƙasar ghana ni odatin lamti da aka ɗibiyawa sunan na pele na shekara na gaba ya ce wannan suna da aka aza masa a matsayin wanda zai gaji pele ya ɗibiya masa wani nauyi haikan tsohon dan wasa na black star wadda aka nuna cewa shine magajin shahararren dan wasan brazil elson arante do nascimento saboda irin haskawa da ya yi a gasan matasa na hukumar kwallon kafar duniya kasa da masu shekaru 17 na duniya 1991 da ya taimaka wa ghana ta ci wannan kambi a italiya ya nuna cewa wannan abin da aka aza masa ya ɗibiya masa wani matsi yadda har ya rasa ma ta yadda zai tafiyar da kansa sai dai ya ce duk da haka wannan wani abin girma ne saboda duk inda ya tafi wasa ana ganin sa da kima ridwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana Yawa to yanzu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadan. Ni sunana Mala Ahmad Jibril ana min kinaya da Mala Inkan daga nan birnin Kwanni makaranta ta Hayatul Islam nan kusa MGC insha Allah. Saboda haka bisa kan sha'anin azumi Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul bakara ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyam ukhar wannan aya da Allah tabaraka ta'ala yayi kira zuwa gare ta ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani wannan kenan maza da mata Allah ce kutiba mun wajabta alaiku gare ku alaikum akan ku asiyamu azumi kama kutiba kamar yadda an ka wajabta shi alal ladina akan waɗannan min qabalikum da agabanin ku kenan na al'ummomi la'allakum tattaquna ko za ku ji tsoro Allah saboda haka shi azumi ayyamin kwanaki ne li sawahi kwana 30 ko 31 babu man kana minkum maridan wanda ya kasance daga cikin ku wato mara shi lafiya ko ala safarin ko yana akan tahiya to fa iddatu min ayyama ukhar yana iya ramka kwanakin da ya sha kuma ga wata aya har yanzu a bakara Allah ce faman shahida minkum shahar duk wanda ya halarci wata daga cikin ku to me ya rage fal ya sun sai shi azumci watan nan ashe in ga lahiya ga hankali ga nura ga lokaci ga komi to alhamdulillah Allah ba da damar a azumce shi yana daga ciki inda mun ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lailatin min ramadan sita a ya itiqin minan nar fa'iza kana akhir lailatu a taƙa Allah bai adada mamada kaga nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna la inna lillahi azza wa jal lalle Allah mai girma dokaka fi kulli lailatin cikin kowane dare na Ramadan kwana na daya kwana na bi to kowane dare din nan sitta wato mai ata alafin ana ta mutum dubu dari shida minan na daga bar shiga wata to ala amfana Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin ya mai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sule Mumuni Barma ke muku bankwana daga nan ya mai A huta lafiya.